Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM da ke birnin Yamai. Sai kuma tashoshin FM da suka hada da rediyo Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalal da kuma Niya. A can kuma su ta kasar Ghana kuma za a iya jin ta Alfa Radio ko kuma a fada kai tsaye zuwa yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Jama'a tare da Sallama Usman Kabara Ahmad ne a shirin mu na dare yau 25 ga watan Disambar shekarar 2017 daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC yanzu ga cikakkun labaran duniya. Asare Assalamu alaikum. Fafaroma Francis ya yi kiran da a dawamar da zaman lafiya a birnin Kudus a kuma kawo ƙarshen yadda da juna da a yakin ƙasashen Koriya. a yayin da yake gabatar da jawabinsa na Kirsimeti na bana daga babban majami'ar St. Peter da ke fadarsa ta Vatican. A cikin jawabin nasa na bana wanda ya mayar da hankali akan hukubar da yara ke sha a rikice-rikicen da ke faruwa a duniya. Fafaroma Francis ya yi magana akan karuwar tankiya a tsakanin 'yan Isra'ila da Falasɗinawa. Yana mai fatan cewa a aniyar komawa kan teburin shawarwari za ta iya shawo kan sassan biyu kuma za a samu cimma daidaito da za ta kawo zaman lafiya a tsakanin kasashen biyu a lokacin bukukuwan addu'a ranar jajibirin kirsimeti da ya jagoranta jiya paparoma ya kare baki 'yan gudun hijira da babban murya har ma ya kwatanta su da yadda maryamu da yusuf suka kasa samun wurin zama a bethlehem ya ce ya yi imani da allah da nufin cewa tilas a rungumi baki Roma Francis ya yi kira ga Kiristoci 'yan ɗariƙa Katolika su miliyan dubu ɗaya da ɗari biyu da ke faɗin duniya da kada su juya wa bayansu ga 'yan gudun hijira da a kore su daga ƙasashensu a saboda yadda shugabanni ke zudda wato ke zudda amincewa da zudda jinin waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. irin yadda wasu 'yan gudun hijira da ke zuna a sansanonin a bikin kirsimeti da al'ummar ke yi a sassan duniya daban-daban su ma 'yan gudun hijira da ke birnin goza a cikin jihar borno su ma sun bi sahun al'ummar da suka yi wannan biki wakilin sashen hausa haruna dauda biyu ya zirci wannan sansanin na 'yan gudun hijira ga kuma rahoton da ya aiko muna irin yadda wasu 'yan gudun hijira da ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira da ke garin goza kenan sai gudanar da bukukuwan kirsimeti kamar yadda wasu mabiya addinin kiristocin najeriya ke gudanarwa irin waɗannan ranaku dai na bukukuwan sallah ko kuma kirsimeti ka zo har ta wuce ga irin waɗannan 'yan gudun hijira ba tare da ma sun san abin da ke gudana ba rashin samun yadda suke so sakamakon yadda suka samu kansu a hannun 'yan kungiyar boko haram da mafi yawa suka raba su da muhallansu Aka kuma kashe wasu da ke taimaka musu a kasari ma maza da sukan bar marayu a baya na dai ziyarci biyu daga cikin sansanonin yan gudun hijira da ke garin gozan wadda soma da ziyarci sansanonin yan gudun hijira na gss goza da aka ce ana da adadin mutane fiye da dubu biyu sannan kuma sansanonin yan gudun hijira da aka fi sani da 20 housing estate da aka ce ana da yan gudun hijira fiye da dubu biyar wanda a kasarin su kauyawa ne da aka tara za su kauyuka kuma dukkaninsu na zaman lafiya da yan uwansu ba ta da bambancin addini ko kabila ba na dai tambayi wasu daga cikin yan gudun hijira da yanzu haka ke gudanar da wannan bukukuwan kirsimetin ko ya suke gudanar da nasu bukukuwan a wannan yanayin da suka samu kansu ga dai abin da suke cewa eh, me sunan naki laraba ya ɗaya daga cikin da kuke gudanar da bukukuwan kirsimetin a nan a garin goza eh, me sunan wannan camp da muke ciki 20 house na 20 house ne ke ma kina zona a kam ne eh ina kam na daga wani kauye kika fito daga jejin madagali madagali eh. eh kamar yaya sha'anin rayuwa yake ganin cewa yau ranar Christmas ne ya kuka samu wannan rana ta zo gare ku kai mun ji dadin shi tun jiya daga muka ga jirgi mun sallale muna cikin farin ciki eh. eh kamar sha'anin abinci haka na Christmas an samu an dafa Fito sai dai mun je can kenan mai yiwu. A nan ɗin ba ku samu kun dafa ba? Ah, wani ya yi girki aka ce mana takwas shine muka zo tun da safe muna jiran mota za mu je kofan sarki. Za mu je kofan sarki a kawo muku girki? Eh za mu je mu samu kun dafa ba? A ah, wani mun dafa mana wani ya dafa wani bai dafa ba. Hmm, kamar yara fa mama? A ah, yara alhamdu yara an yi musu abinci. Eh, an ka an samu masa ɗinkin Kirsimeti? A ba samu ba me muke da shi illa abinci mu dafa mu ci kuma wa zai ba mu tallafin da kuma har za mu yi ma yara mahaifinsu ba mu da mahaifinsu baban nasu ba yana ina a baban su ba Eh, wannan rikicin ne ya same shi yawancin mana duk wani maraya ne wani kuma ba miji ai haka ne wani kuma miji bai zo ba tun wannan hatsari eh, ya sunanka sunan Andros Gauya Andros Gauya kana ɗaya daga cikin wanda kuke gudanar bukukuwan Kirsimeti eh ni daya daga cikin su ya bikin yake gudana alhamdulillah bikin war haka bara ina Cameroon muna biki muna biki a Cameroon amma ala ubangiji ya kawo ni ina kasa ta alhamdulillah kai mutumin ina ne kai mutumin bayan dutse bayan dutse eh. da kamar kuke wannan biki eh. yanzu kuna yin shi a cikin kam to wannan biki yawa ake yin shi ba kamar ka samu kayan kayan da wasu suke yi alhamdulillah ko na samu da ba samu ba alhamdulillah da ana cikin yan wana ko da ba zai rufe asiri na ba yan da na tare su su rufa mu asiri alhamdulillah kamar yaran kafa kuna tare da su iyalinka ina eh, na shekara hudu bana mun wasu wadansu suna libas wadansu suna abuja wadansu suna birnin rikicin nan ne eh, rikicin nan ne watsar da ne mata uku duk gaba da amurka su saura ne kadai wasu mutanen da rikicin boko haram ya daɗe ta nan da kuma yanzu hakan ke samun faka a cikin garin goza a matsayin yan gudun hijira ke bayani kan yadda suke gudanar da bukukuwan kirsimetin su haruna da biyu kenan daga sansanin yan gudun hijira a garin goza har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc a philippines jami'an kasar sun ce 'yan kwana-kwana sun gano gawarwakin dukkan mutane 37 wanda suka makale cikin wata kasuwar zamani lokacin da gobara ta tashi a birnin davo da ke kudancin kasar gobarar ta tashi ne ranar asabar amma tsananin zafi da hayaki suka hana 'yan kwana-kwana gano gawarwakin har sai yau litinin in ji magajiyar garin sara duterte caprio an gano wata gawar jiya lahadi hukumomi suka ce gawar ta wani ma'aikacin wani kamfanin amurka ne wanda yake da ofis a cikin kasuwar yau litinin baturen 'yan kwana-kwana wilburton rico nel comtew ya shaidawa iyalan ma'aikacin kamfanin wannan labarin kamfanin na amurka wadda ya kware a wajen ƙiddigar harkokin kasuwanci da ake kira ssi da ya ce yana da ma'aikata 500 a cibiyarsa da take cikin kasuwar ya tabbatar jiya lahadi cewa ta yi hasarar ma'aikata har 37 dalilin wannan gobara har ya ce ya sanar da masana zamantakewa su yi hulɗa su yi huduba ga sauran ma'aikata yayin da kuma yake ta'aziyya da alhini ga iyalan waɗanda suka halaka a sakamakon wannan bala'i hukumomin pakistan sun ba mai ɗaki da kuma mahaifiyar wani ɗan leƙen asirin india da ke ɗaure a wato kulhushab jahab damar ziyartarsa a yau litinin suna masu da cewa an ɗauki wannan matakin ne a bisa dalilai na jin kai kawai jami'ai suka ce iyalan jarhaf sun gana da shi a tsawon minti 40 a ma'aikatan harkokin wajen pakistan jin kaɗan bayan da suka sauka a birnin islamabad jarhaf ya yi magana da mai ɗakinsa da kuma haifiyarsa ta na'urar magana daga bayan wani gilashi da ya raba tsakaninsu an kyale mukaddashin jakadan india a pakistan ya raka iyalan a lokacin wannan ziyara daga bisani kakakin ma'aikatan harkokin wajen pakistan muhammad faisal ya faɗa wa 'yan jarida cewa an kyale mukaddashin jakadan ya ga jihab a cikin ɗakin gilashi. To labaran duniyar kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Har yanzu dai a sashen Hausa na murya Amurkan kuna tare da mu ne kuma za mu tafi ga gaishe-gaishen 'yan uwa da abokan arziki na bukukuwan Kirsimeti wadda za a ji maimaicinsa. right. The spirit's up. We're here tonight. And that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on. The feeling's here. That only comes this time of year. City. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'umma Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimetin ta shekara ta 2017 lami lafiya. Alheri Grace Abdu ke ɗauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Allah ya sa mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. ina aika sakon gaisuwa na Kirsimati ga 'yan uwa. Merry Christmas and Happy New Year. We're here tonight, and that's enough. Simply have. kuma daga Gombe. Ina nan a Amerika, a Washington DC, Baltimore. Ina mika gaisuwa da nan barka da Christmas. Zuwa ga mai gidana Reverend Alfred Fukuma a Gombe, Adamawa State of Nigeria. Mrs. Sibia Alfred Fukuma, Mr. Didi Washendi a Gombe, Mr. and Mrs. Innocent Enoch a Gombe, Dana Malam Tijjani Mohammed a Gombe, Mrs. Beauty James Ahon Local Government, Adamawa, Mrs. Helene Nicholas Piela Ahon Local Government, Reverend Mrs. Amina Samuel Ahon Local Government, my Lord Bishop Reverend Amos Bukata Elisha Gaya Ahon Local Government Arewa Diocese, Reverend uh, Lawan Robinson Hong Local Government, Mrs. Mary Solomon war Lardin LCCN, Reverend Dishon Philemon on local government. Ubangiji Allah mai sama da kasa ya kawo mana zaman lafiya da salama domin mu Christmas lafiya amin suma amin. Oh, kai ne kadai muni maka sujada kai ne kade farkon komai da karshe kai ne kadai Lizarni Pukuma, in Anan Baltimore, Maryland. Inamika Geswa Nabarka the Christmas Zuaga Baban Megidana Reverend Alfred Pukuma Agombi Local Government. Bibia Alfred Pukuma Kanwar Megidana. Mr. and Mrs. Joseph Timoti. Mr. and Mrs. Wamani Dalatu. Mr. and Mrs. Jacob Liberty. Suda Alfred Pukuma, Kanwar Megidana, Zamari Alfred Pukuma, Kanin Megidana, the Duke Yalin Pukuma Akuva Hong Local Government. Ayi Christmas Lafia. Ni Caroline Lambda na na America, a Maryland. Ina gaida Ponzi Borat da iyalinsa. da fata ubangiji allah bishe su su gama kirsimati lafiya ina gaida nehemiya barmak daga limun da fata ubangiji allah bishe su su gama christmas lafiya ina gaida kefas mamdan da iyalinsa ina gaida friday bonfa lambda da iyalinsa ina gaida Yamisi Lamda ina gaida pastor na church namu mundum da fata ubangiji Allah ya bishe su su kama Christmas lafiya ina gaida Sarah Lamda ina gaida Sunday ina Jona Jonah Nanbus Allah ta sa da fata Ubangiji Allah ya bishe su gama Christmas lafiya. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. Atlanta daga uh, Maryland a uh, America. Ina gaida duk yanwane na duka daga Lantan, ina gaida Bonji Burad, ina gaida um, Chair Lady na PDP Mrs. Comfort uh, um, Laven, ina gaida Bandoman Laven, ina gaida Honorable Benny Lar. Nagada sarah lambda Nagada friday lambda Nagada nancy lambda ina Duke duk duk duk uh, uh, lambda's family ina mr and mrs uh, taupid ina mama shini alisa gama christmas lafiya ina gaida pastor na pajan cooking church na bindin fajar alisa gama christmas lafiya ina gaida kawuna jona nambud a lantan south a turaki shi da matan shi da kuma yaransa duka na fata gama christmas din lafiya ina gaida nehemiya lakbar a limon ta borat shi da iyalinsa da kuma yaransa duka Allah sa gama Christmas na lafiya na gaida duka kowa lantan Allah sa gama Christmas lafiya ana gaida Jochid Lambda ana gaida Makchid Kwampe ana gaida Sere Lambda a Jos na kuma gaida Bindu Laven, Allah sa gama Christmas lafiya na gaida Daddy Laven, na kuma gaida Mumi, Mumi Laven um, a Kaduna, ita da mai gidanta da kuma yaranta Allah sa gama Christmas lafiya. Allah kai mu sabon shekara kuma Allah eh, eh, bi da ku duka during the lokacin Christmas ya dan Allah. sunana Victoria Olariwaju. Gaisuwa the family now. Michael Olushal Olariwaju we are all sending gaisuwa mu muke gaida ku for Christmas and muna gaishe da su Onibinde's family. Muna gaishe da mutanen UGF Jos Headquarter, Mutani Bukuru Head UFDC um, Kuru branch, Rukuba branch, The Mutani Rayfield UGF, the whole family was muna gaishe ku for Christmas, muna gaishe da yan kokin English section, pictures kids, all the pastors, muna gaisuwa the kowa the kowa the editors, a dai colors, uh, the, songs, muna gaishe da ina gaishe da maman Bidemi, ina gaishe da maman Divine, ina gaishe da Dr. Dr. and Dr. Zuwango, Dr. Kewale, ina gaishe da maman Sudachin, the Chodis, na gaishe Joseph Casting family, na gaishe uh, friends and well wishers all over just. Muna kai da gaiso muna ce barka Christmas, ai Christmas year and Happy New Year. God bless, Allah barkace He is watching over you. aware of the trials you're passing through. He knows, he knows, he sees, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you. He knows, he knows, he sees, he sees, he feels what you feel. He is the one who cares for you. sunana gideon yakubu ina magana daga kasar amurka wato united states da ke ina magana daga jihar maryland ina miƙa gaisuwa da fatar alheri ina son miƙa gaisuwa na kirsimeti ga iyalin abokina da ya cika da bai jima ba a goshin kirsimetin nan wato mai suna bitrus da dakok da ke jihar plateau da ina son mika babban gaisuwa ga jati mata bilkisu da aka fi saninta a ƙauyenmu wato da suna wadiki yakubu da zama da kuma 'yan uwana gaba ɗaya kamar su roda acaba mayar yakubu hawa jamila da wadiyamu manyan babban gaisuwa ga manyan yayu da ne kamar su a kojol angare dandi zamɗe kiwel fafta afagu bili yarima da sauransu dubin gaisuwa na musamman ga His Excellency Alhaji Ahmadu Fitri, former governor mai Adamawa. Ah, Na miƙa babban gaisuwa kuma ga sauran babban yayu da abokanai kamar su Shehu Jafiya, Madubulat, Ran Satinwari, Mula, ah, Solomon wato Odos, aka fi sanin shiga Paul Kyari ga zama. Ah, Sama'ila Karagama, Abdulrahman Fatimari, Baba Yakubu Ayuba Yakubu, Steven Simon, Ishaya Peter Lasa, Manuel Matthew da garin uh, Zarago. Da kuma du mutanen garin Lasa. Jama'a na gaishe ku a yi Kirsimeti lafiya. Barka sunana Sunday uh, the Grace Wanhort, uh, missionaries and uh, nan Chicago, America muna kawo gaisuwa na Christmas na Shakara, na wannan shekara zuwa ga 'yan uwa da saura duka a can a uh, kasar mu Nigeria. Muna gai da ita mamanmu a uh, kawali hutun ka goro, yan uwa na duka Suzy Maika, Alfred Wankwat, joshua banford da iyalansu duka na kuma gaida surukaina ita mrs mary majam a kaduna da sauran yan uwan mr jesse majam mr stephanus da rahila majam da suke can port harcourt na gaida shi gideon da christy a can kaduna da ita salomi a jos da muna iso da gaisuwa mu na Christmas muna eh, gaida kuma shi Uncle Iliya da Becky Majam a Abuja muna gaida eh, su abokananmu na tuna da su a master Stephen Gado da matan shi Ruth a Jos muna gaida ita da shi kuma Dr. Timothy da Esther Atuk a Benin Mr. and Mrs. Philip Musa a Jos. shi abraham yiljap da iyalinsa a jos da kuma shi dr abel da esther egege a jos na kuma gaida shi silas da nancy kuka a kaduna da wakanenmu godfrey peter da grace bosan a kaduna da chief justice apollos da comfort a gombe na gaida shi dr stephanus bala bosan da iyalinsa a kaduna da kuma shibala da grace usman a jos muna kuma isa da gaisuwa mu ga shi mai mataba sarkin kagoro masa okoi boknet da iyalinsa da kuma duk abokanan aiki na ems da ke aiki a wurare daban-daban da kuma fastoci na ekwa da sauran darikai duka muna gaida shi abokinmu a matthew da ita talatu ruwan a can kaduna na kuma tana da dukkan mutanen kagoro mutanen kagoma da mutanen jos muna kawo gaisuwan christmas a yi komi lafiya a gama lafiya a tuna da shi yesu da ya zo cikin duniyan nan domin mu ya shi yi kuma tafiya tare da shi kamar yadda ya umarce mu a yi komi lafiya Allah za mu dace duka amin hahirwa mwamuje mu izina ry'uwiteka amahoro hozi hoziyana hahirwa uwamuje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a kashi na biyu na gaishe-gaishen a wannan shekara ta 2017 sai kuma shekara mai zuwa idan allah ubangiji ya nuna mana ina kuma miƙa gaisuwa fata alheri da barka da kirsimeti ga 'yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayensu ɗaiɗai ba a duk inda suke Allah sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana ta baɗin baɗin baɗaɗa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Chubahiro Dodo ne da ya sautin shirin alheri ke cewa a kammala bukukuwan Kirsimeti lami lafiya. Da kuma fatar za mu ga shekara ta 2018 lafiya cikin alherinsa da alheri. Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas everywhere. To duka-duka nan shirin namu na dare kammala a madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta bada umarnin shirin ni Usman Kabar Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.